Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne sarfi hashin gumel tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. a yau ranar Laraba 26 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto kan ci gaba da samun harhari da al'ummomin yankin karamar hukumar Chibok ke fuskanta daga 'yan ta'adda. Sai kuma shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridun kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma su kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. sauraro barkanku da wannan safiya ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. An kashe wasu sojojin Senegal biyu kana wasu sun ɓace akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da 'yan tawaye masu neman ɓallewa a makwabciyar ta gambia in ji sojojin senegal a jiya talata an kashe ɗaya daga cikin 'yan tawayen ƙungiyar movement of democratic forces for casamania mfdc a takaice yayin da sojojin senegal suka kama guda uku a faɗan da aka gwabza a ranar litinin a cewar sanarwar sojoji ana hasashen sojoji tara da suka ɓace kila rundunar mfdc ce ta yi garkuwa da su ana ci gaba da gudanar da aikin gano su da kuma tsaron yankin sojojin na sa ido kan fataucin katako ne a matsayin wani bangare na rundunar ƙasa da ƙasa a gambia wanda ke iyaka da senegal a bangarori uku an kafa kungiyar mfcd ne a shekarar 1982 domin fafutukar kwato 'yancin kai ga yankin kudancin Senegal na Casamance mai iyaka da Gambia. Firaministan Norway Jona Ganstow ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da ƙasarsa ta shirya wannan makon tsakanin 'yan taliban da ƙungiyar fararen hula na Afghanistan da kuma jami'an diflomasiyya na yammacin Turai tattaunawar ta kwanaki uku da aka kammala jiya talata a cikin ɗacin rai musamman daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na afghanistan kan matakin da norway ta ɗauka na karɓar bakoncin ƙungiyar taliban wadda ta karɓe iko a afghanistan a watan agusta da ta gabata gansto ya shaidawa manema labarai a birnin new york cewa tarurrukan ba su kai matsayin halasta gwamnatin kungiyar masu tsatsauran ra'ayi a kabul ba ya ce matakin farko ne na tunkara hukumomin afghanistan don hana abkuwar bala'in jin kai a kasar ba wani aiki ne na karramawa ba tsari ne kawai domin magance su isar da saƙo ga taliban da kuma jerin abubuwa da ake tsammani a duniya da sauraron abin da suke da shi a matsayin saƙo in ji Firaministan na Norway. Don haka na yi imani wannan shine mataki da zai bada damar yin la'akari da masu rike da madafan iko a Afghanistan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. an jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Inda al'ummomin yankin karamar hukumar Chibok da ke jihar Borno ke ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan ta'adda. Lamarin da ke haifarwa da mazauna yankin zama cikin zulumi. Ga rahoton Haruna Dauda biyu. Bayanai da ke fitowa daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno na nuna da cewa yan kungiyar Boko Haram ko kuma ISWAP sun ɗebi mata fiye da tamanin a shekaru biyu da suka gabata a dukkanin ƙauyuka da ke karamar hukumar Chibok ɗin yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa ko a cikin kwana biyu da suka gabata sai da aka ɗebe wasu mata ashirin da hudu daga ƙauyukan da ke karamar hukumar Chibok ɗin wanda aka rasa su ko sama ko ƙasa. Wannan hari dai da aka yi ƙauyukan Chibok ɗin guda uku an ƙona gine-gine kimanin ɗari da goma yayin da hukumar kona wasu kananan yara guda hudu ko a baya ma dai sai da gwamnan jihar borno professor babagana umar zun ya zargin cewa akwai 'ya'yan isuwa a wannan yanki na chibok da hada da dambuwa da kuma garin biyu wanda ya ce har suna karban haraji akan hanya alhaji umar ibrahim dai shine shugaban karamar hukumar chibok ga kuma irin kiran da ya ba gwamnatin tarayya game da irin halin da karamar hukumar suke ciki na farko muna godiya a wannan gwamnati na bai girma mr president janar muhammad buhari a lokacin shi mun samu sauran 'yan matanmu amma har yanzu a madadin chibok muna roƙa ya yi ƙoƙari a samu mana sauran 'yan matanmu na da da na yanzu da kuma sauran jama'a wanda suna jeji a yi gwagwada fito da su don muna roƙon allah kuma allah ya taɓa zuciyan mutane nan su ma su bar wayan abubuwan su domin kasan mu Najeriya ta samu zaman lafiya su masu su ci gaba da iyalansu kamar yadda muke ci gaba da namu a gida. Malam Yakubu Inkeke shine shugaban kungiyar iyayen yara mata da aka kwashi na garin Chibok. Ga kuma abin da ke cewa game da wasu 'yan mata guda uku da kuma suka dawo da 'ya'ya. guda uku din gaskiya ba ba ɗaukan mataki na kula da su a hanyar da aka yi ma yan uwansu ba na mala haruna kamar tun yaushe a kwato yan matan eh, yanzu dai kalla dai yan a ran ko me ne haka a ran me haka kwato su kamar kwato su aka yi ko eh, sun gudu ne wato wanda yana aure da su ne suka saranda suka ajiye makamai suka dawo da kansu da ta matan. Eh kace kuma sun dawo da yaya dukan su uku ne suka dawo da yaya ko waya? Dukan uku wato Hassana ta zo da ta ɗaya ta zo da ta biyu ita shi Halima Halima yanga ta zo da ɗa guda ɗaya ana kira ni a tambaye ni yaya za a yi da ƴaƴan nan in ba haka ba daga gwamnati na Borno dai ba a kira ni ba. To akwai wannan batu kuma na wasu 'yan mata da aka sace last week a nan nan Chibok din kamar ya ku gaji da wannan mata da aka kwashe. Ai wannan wato mu Chibok dai mun riga mun zama kamar kamu ɗan samu wurin da ana kama bayi ne. Ni me yasa na faɗa haka? Hmm. Tun a cikin shekara biyu nan mana haruna ina da statistics na yan mata nan kusan tamanin da takwas wanda aka sake sato a kauyukan na cibo na gargabe. Banda yan matan makaranta? Abin da yan matan makaranta an da. Malam Yakubu Inkeki kenan shugaban kungiyar iyayen nan da aka sace masu 'ya'yan makaranta ke jawabi kan wasu mutane da aka sake sacewa a garin Chibok. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a da haruna daudu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sa ido kan wata zuri'ar nau'in omicron da aka samu a akalla kasashe arba'in wadda aka kira ba2 inda aka yi la'akari cewar tafi 'yar asali sigar omicron saboda takamaiman halayen ƙwayoyin halittan sun sa 'yar wahalar gano nau'in sabon annobar. Wasu masana kimiyya sun damu cewar tana iya zama mai saurin yaduwa, amma sun ce akwai abubuwa da dama da basu iya gano su ba, ciki har da ko tana gujewa allurar rigakafi mafi kyau ko kuma tana haifar da cututtuka masu tsanani don kare kai daga kamuwa da ita. likitoci sun ba da shawarar yin allurar rigakafi da rigakafin covid-19 da aka saba shugaban amurka joe biden a jiya talata ya yi gargaɗin mummuna da babban sakamako ga shugaban rasha vladimir putin ciki har da takunkumi na ƙashin kansa a kan putin idan shugaban na rasha ya yi amfani da dakarun da ya tattara sama da 127 da aka ƙiyasta. a shirye suke su kai farmaki kan iyakar Ukraine. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. kuma shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voa voahausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum bai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun ɗauko tattaunawa ne a kan batun auren mace sama da ɗaya da irin abubuwan da yake haifarwa a cikin al'umma kuma mun karkare shirin a daidai sa'ad da malama Aisha Ibrahim take cewa. gani na abin da ya sa wasu mazan suke cewa su mace ɗaya za su aure sun ga abin da yake faruwa a zamanin su kuma kowa na tsoro sun da aure abu ne abin da Allah ya halatta idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi kuma idan mata ɗaya Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya idan fiye da hakan ne ma ba yadda ka iya amma mu ɗan adam muna da burin mu so ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bita da shekara yana ganin shi idan ya aure mata ɗaya shine masala hasiri kawai dan matsala tsakanin shi da ita wanda ba za a rasa To a yau a ci gaba da ta da malama Aisha Ɗanlami da Hajiya Hafiza Usman. Hirar ta karkata akan irin aika-aikan da ake aikatawa a cikin al'umma a sakamakon auren mace sama da guda da yadda ya kamata a kaucewa irin waɗannan sakamakon. A yi sauraro lafiya. To Hajiya Hafiza idan har mata suna ikirarin cewa ciwon ya mace na ya mace ne sai ki ga wata tana neman mijin aure me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi ƙarin aure ni dai a nawa tunanin kin gaskiya matan mu suna da kishin gaske kuma abin da yake kashe mu kenan kishin nan idan kika yi hakuri sai ki ga an samu zaman lafiya tsoron wata a bayani na na yi wannan maganin kada a kawo mata wanda za ta bata tashin hankali kin ga matan mu suna da sihiri da yawa a kina da kishiya to sai kin tsaya da kafa biyu biyu haka wata za ta shigo ta gaya miki wannan za ta shigo ta faɗa nata wannan za ta shigo ta faɗa nata sai ki ga cewa an cuccusa miki wani tunani tunani a ki ke a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya so wannan abun sai ki gani an zo mu shige-shige da mata an kai ta wajen wannan an kai ta wajen wancan saboda ta ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta to irin wa'annan abubuwan shi yasa zaki ga mata da yawa ba su son ma a musu kishiya saboda shegen kishi na zamani domin iyayenmu su an musu kishiyoyi kuma an zauna lafiya duk da cewa akwai kishin ma a lokacin mace dai ta fi so dai ita kadai da abin ta eh, tana da mijinta ita kadai ba ta son kishiya sai dai kawai in Allah ya taimake ki in ma kin zauna da namiji daya ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata a waje gwanda ma ki lallaba shi ya kawo ku zauna a gida kina ganin ta tana ganin ki saboda maza in general a yi su don mace ɗaya ba ko ki so ko ki ki dole ki haƙura kuma wasu ko sun sa an yi to matan ma ba za ta samu kwanciyar hankali ba to shi gunda ma ki nuna kishin ki a fili da ki bari ya je kawo na ta samun tashi hankali. Ni ba ma. kalma Aisha me zaki dora a kai? Eh abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki ba ne abu ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki kuma a madadin abin ya yi ragu gaba gaba yake yi. Sai ki ga mace ta gwammace a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje akan a ce mata mijinta zai aure wata zai kawo mata abokiyar zama kuma abun mamakin shi ne sai ke ga matan da suke wannan abun tabbas mata ne da sun yi sani sun san abin da ya dace amma su take sanin Allah mata da dama su suke tura mazajen su zuwa ga halaka amma da idan ke ce idan ke ga zai zai fada rami ki kokari ki dawo da shi kan hanya amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kan rai a duniya je mu haɗu da fashin Allah mata da dama abin da muka zaɓa kenan kuma a madadin mu mata mu kasance mu ne mafita mu ne waɗanda idan muka ga cewa ana shiga jeji mu ya kamata mu dawo da mutane kan hanya amma ko kaɗan mun mance cewa mu ne iyaye mace ita za ta iya kashe mace yar uwarta akwai ni wacce na gani wannan ba labari bane da ido na na gani mata ta kona gidanta tana cikin gidan har da ƴaƴanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyarta na cikin gidan sai da ta tabbata kishiyar ba ta tsira da komai yi ba saboda me duk a sunan kishi bata damu da ranta ko na 'ya'yanta ba bata damu da ran kishiyan ba kawai saboda kishiyar ta rasa komai idan an raye an rayu an mutu an mutu wasu ma za mu ji sun kashe 'ya'yan kishiyoyinsu wani abun haushin ma kishiyar wata tana cikin gidan amma za ta kashe mata 'ya'ya saboda me kishi shi yaro ina ruwan shi shi duk wannan abun bai san ana yi ba maganin kishi ko na abu an san kishi ko wani dan adam da yadda Allah ya yi shi kuma kowa na da kishin shi amma mu ya ma fita daga misalin kishi na matan yanzu kore ko wani abu. To ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya ɗauka wasu lokutan har da ɗaukar ransu kowace aka auro ko kuma za a auro ko ran 'ya'ya da sunan kishi ko shi ma mijin. Wasu na ganin me zai hana ita ma ta rabu da mijin ko kuma a'a ta fasa auren idan ita wani za ta shigo ce. Wani bai iya soyayya ba. To kila tana cikin categories ɗin matan da ba su iya soyayya ba za su iya kashe kansu kuma tsakani da allah inda har kika ba da 100% ƙauna ma mutum wata ba za ta iya jurewa bai ce zai kawo mata kisha amma gaskiya bai yi ba wanda ki rabu da shi da kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi amma kuma kowa da gidan shi a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi amma yanzu ke kin yi baki yi ba kenan saboda me zai sani in kashe kaina akan wani shi bai kashe kanshi a kaina ba ni zan kashe kaina a kanshi na me ran nan ba guda ɗaya ne in mori rayuwa na ya fi min mutunci amma wai in kashe kaina akan wani bai ba wannan ma ba magana ba ne ba ma. Malama Aisha. Yanzu idan fassara maganin nan za a yi menene shi ba kishi ba ne illa batan basira don wannan ya ma fita daga cikin lafiya. Ni haka wannan labarin ido na na gani mata kiri ta ce ita yatta ba za ta taba auren mai mata ba. Kuma in eh, wasu idan kika duba kika gani da gaskensu idan suka ce ba za su auri mai mata ba saboda suna tsoron halin da ake ciki wasu ba wai mugun hali ba ne ko kishi suna tsoron zamanin da muke ciki babu tsoron Allah kwata-kwata abu ne mai sauki wa kishiya ta ɗauran kishiyarta ba ta tunanin ba ita ta busa mata wannan ran ba ba ta wannan tunanin so mata da yawa suna tsoro kiri-kiri kishiya za ta bibiyi budurwan da mijinta ke nema za ta ce mata idan har ta shigo gidan nan to ajalinta ne ne ya kawo ta to ta ina ma mata ba za su ringa jin tsoro ba wata kuma kawai dai mugun hali ne irin namu na mata to hakan gaskiya yana janyo matsala sosai da kuma baya a cikin al'umman da muke to hajiya hafiza ta ya za a samu maslaha akan wannan matsalar a zamanin yanzu kafin ma ka auri mace iyayenta ma su mata kashedi akan cewa ki fa sani fa aure fa garin haƙuri ne saboda me zai iya ƙara mata a kowane lokaci kin ga idan aka sanar da yarinya kun za ta yi aure ta riga ta saka a ranta cewa fa zai iya ƙaro mata kishiya a kowane lokaci to kin ga a haka ba za ta tada hankalin kanta ba amma ba a gaya miki ba ah, amarsu amarsu amarsu tana jin daɗi ya ce mata wallahi i love you with all my heart i will never give you kishiya or add kishiya for you tatsuniya ne ke zinari ce to zai je haɗu da 'yan lu'ulu'u in akwai abin da ya fi lu'ulu'u ma zai je haɗu da ita kuma zai daɗa santa ko ya kawo 'yan lu'ulu'un gida saboda haka namiji haka allah ya halicce shi ɗaya ɗaya ne suke da tsoron allah ba su ƙara ba ba su cuci matarsu ba a waje idan da hali iyaye su dinga sanar ma 'ya'yansu ba a dinga kai su su tsaface miji saboda kar ya yi kishiya saboda ke inda ke ne a cikin takalmin wannan amaryan da za a kawo aka miki haka ba za ki ji daɗi ba so ba shi ma da amfani iyaye su dinga ma 'ya'yansu maganganu akan irin waɗannan abubuwan sabida da in 'ya'yansu ya shiga kunnen su kafin ma su shiga gidan to fa sun san cewa ba sai an musu kishiya shi sa muke zuwa mu cutar da kanmu mu kashe kanmu a banza ko ki je ki kashe wata in kika kashe wata ki a bar ki da dakin sani kin tafi prison ko life imprisonment ko kuma za a kashe ki by hanging and so on malama aisha Wani abin mamakin ma sai ke ga wasu matan su suka ba wa mijinsa shawara ya karo auren amma kuma bayan ya yi auren sai su basu su uzura wa yarinyar da ya aura wata ma ita za ta kawo mishi yadda zai aura amma sai ta bata ta uzura wa rayuwar yarinyar har ta ya kasance abin ma ya koma tana neman ran yarinyar tana kokari ta kashe yarinyar to ta ina wannan abubuwa ta kowane bangare akwai matsala gaskiya ta bangaren wacce za ta ce kar a yi auren gwara gara a ce mata yana tare da wasu matan a waje ta ta bangaren da iyaye za su ce su ba su yarda isa ta aure mai mata ba ta bangaren so hakan yana haifar da tsoro a zuciyan kowa har ga Allah kowa da kowa na tsoro saboda wata da take gidan already tana tunanin ita in ta yi hakuri ta zauna wata iriyar mata za a kawo mata ce da za ta batta ta cigaba da zama lafiya a cikin gidan ko kuma mata ce da za ta ɗauko mata duk wani masifan duniya ta ɗaura mata so hakan gaskiya gaskiya ni ban ma san yadda zan faɗi wannan abun ba saboda idan aka ce a koma bayan a duba abin da Allah ya ce already matan da suke wannan abin sun san abin da Allah ya ce suna sana da abin da suke so ni ban ma san takamamme me za mu kira wannan abin ba sai dai abu ɗaya shine abin da baka son a yi maka kar ka yi wa wani kawai saboda idan na ita wacce za ta yi abin zai faɗo kanta ba za ta ji daɗi ba ko kuma zai faɗo kan yar da ta haifa ba za ta ji daɗi ba. To mai abinda shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan sai a tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu mai aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya. a gai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama sharhin jaridan Kamaru. za mu fara can gari namu na wannan makon ne da jirgin kamarun tribune an da rubuto mana cewar kasar kamaru tana ci gaba da samun nasara na wasannin da ake yi domin cin kofin nahiyar afirka a kasar ta jamhuriyar kamaru an da yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta inda mutabus lion ta doke kasar kamaru da ci biyu da daya sai kuma ce integration an da ita kuma ta ce bayan samun nasarar da kasar jamhuriyar kamaru ta yi a gasar cin kofin nahiyar afirka wanda ke gudana yanzu haka a kasar yayin da ta takala da kasar comoros mutum takwas ne suka ce gagarinku a yayin da ake wanke mudusu a fitowar da ake yi daga filin kwallon kafa na kasar kamaru sai kuma jaridar mutation an da ita kuma ta gulmuta mana cewar tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru mr alan megango wanda ya kwashe shekara da shekaru a gidan yarin kasar har yanzu dai gwamnati da hukumar shari'a na kasar jamhuriyar kamaru wasu yanke masa hukunci ba domin ya san tudun da ya kama jaridar ecohosante kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ambato mana cewar har yanzu dai ana ci gaba da karbar gudunmowar jini domin agazawa mabukata a asibitocin kasar jamhuriyar kamaru jaridar Ekonomi kuma ta bayyana mana cewar tsuntsaye waɗanda suke zuwa tirani kasashen nahiyar afirka yanzu dai sun ɗungumo kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa an da suka barnata amfani. amfanin gona a sama da kadada dubu da ɗari biyar a jihar ta arewa mai nisan jaridar lojin kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta jajanta wa iyayen waɗanda suka rasa yan uwansu a yayin da suke fitowa daga kallon wasa a filin ƙwallon ƙafa da ake kira olambe da ke can birnin yawunde za mu kammala shahin jaridar lamuna wannan makon ne da jaridar expression economy an da ita kuma ta ce ministan ciniki na ƙasar jamhuriyar kamaru kamaru musta paul motaze ya ce yana zargin bangaren hukumar kwaston na kasar ni suna daukar ma'aikata ba bisa ka'ida ba ya ce muddin dai kwamitin da ya kafa inda suka samu ma'aikatan da aka dauka na hoge to za su fuskanci fushin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai wasu saƙon da kuma su kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Rediyon America. Suna na Ɗanlan Joja Kadara jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya. A halin gaskiya mun da muke nan cikin jihar Niger musamman nan Kadara abinda ya tashi daga Tagina zuwa Fondogari zuwa Birnin Gwari zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa. da gaskiya motoci sun yanke bi ba sa ji kuma yan ta'adda sun sun anshi wannan hanyoyin nan ba wanda ya isa ya bi hanyar benin gwari zuwa kaduna ko zuwa kuntuwa ta dai ya bi tamina to Allah ya sa gwamnati ta tashi da gaske ta yi wanga aiki ka wasu dan samu bi wannan hanyoyin zuwa Kaduna. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Hassan Dogon Fati basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zaɓe zaɓe ne mai matuka amfani ga al'umma musamman cewa su ƙananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa. muna fatan ubangiji allah ya sanya wannan zaɓe da za a yi a jihar mu sana, allah sa a yi zaɓen nan lafiya kuma a gama lafiya assalamu alaikum sashen hausa voa america mai magana abubakar muhammadu lil amara sokoto state nigeria ya Allah ka mana maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu nuna magani sai dai Allah. Sai duk ta Allah mu da sokoto sai an kashe mutum an ɗauke mutum. amma an to an doka an ce a hana mu matakin da za mu kare kanmu duk arewacin najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan katsina ya ce mutane shi su kare kansu kowane gwamna ya taho ya dokar da ta takura ma talaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kasuwanci. assalamu alaikum sunana abdullahi musa daga karamar hukumar guri da ke jihar yobe a tarayyar Najeriya wanda yake zaune a Flatari Sabon Gari Tanuruwan. A alal hakika muna godiya da farin ciki bisa gudunmuwar da Abdullahi Balaraba Dike ya ba wa 'yan kasuwanmu wanda gobara islahi ya saukar musu da kuma mashina wanda ya rabawa musamman wasu daga cikin akwai malaman firamare su muna godiya hakika wannan abin ci gaba ne a gari Allah ya kawo irin su masu yawa muna godiya An sha Allah madala kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sarauki kira ta waya kuna ajiyewa kenan don kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe amma fa a takaici. an kashe wasu sojojin senegal biyu kana wasu sun ɓace akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da 'yan tawaye masu neman ɓallewa a makwabciyarta Gambia a cewar sojojin Senegal jiya talata. Firaministan Norway John Gers ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da ƙasarsa ta shirya tsakanin 'yan tawayen Taliban da ƙungiyoyin fararen hula na Afghanistan, kana da jami'an diflomasiyya na yammacin Turai game da matsanancin matsalar jin kai a Afghanistan. masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sanya ido kan wata zuri'ar nau'in omicron da aka samu a akalla kasashe 40 wadda aka kira ba2 inda aka yi la'akari da cewar tana iyafin sauran nau'uka na annobar ta covid-19 masu raro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku dusa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za ku izuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma mu na facebook yanzu a madadin yusuf aliyu haran daidaita na gabatarwa sai salama abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fila hashin gomel da na ana kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa salamu alaikum